akramaka Allah da farko ne muka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda yan uwa masu sauraro aka sani cewa na daga cikin fa'idojin azumi shine koyar da mu hakuri to ta yaya za a ga wannan ɗabi'a ta hakuri a rayuwarmu a lokacin azumi sannan kuma wanne tasiri za a iya gani na ita wannan siffa ta hakuri yayin da muke yin azumi Abin da muke sa ran malam zai yi tunatar da mu akai kenan a wannan zaman in Allah ya so akramukallah da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa jagoran mu shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako hakika haƙuri sifa ce mai girma kuma rayuwa gaba ta haƙuri ce wanda Allah ya azurta shi da haƙuri a rayuwarsa to ya ba shi mabuɗin samun nasara a komai da komai wanda aka cire masa haƙuri a rayuwarsa to ya rasa komai da komai mm. neman ilimi sai da haƙuri neman kuɗi sai da hakuri hmm. neman mulki sai da hakuri zaman gida sai da hakuri aure sai da hakuri kasuwanci sai da hakuri ‘ya'ya sai da hakuri makota sai da hakuri iyaye sai da hakuri abokai sai da hakuri masoya sai an yi hakuri makiya sai an yi hakuri saboda haka mu hakuri ce gaba ɗaya saboda haka wanda Allah ya azurta shi da hakuri to ya samu dukkan bukata ta duniya da lahira shi yasa malamai suka ce addini a cikin abu biyu kawai yake rabi yana cikin haƙuri rabi yana cikin godiya kuma shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mamaki ya tabbata dangane ga rayuwar mumini hmm. ba wanda yake samun wannan sai mumini idan abin daɗi ya same shi sai yawa Allah godiya sai godiyar ta zame masa alkhairi hmm. idan abu mara daɗi ya same shi sai ya haƙuri sai haƙurin ya zame masa alheri malamai sun kalli ayon alkur'ani tsaf kuma sun fitar mana da cewa haƙuri ya kasu kashi uku akwai haƙuri wajen bin Allah abubuwan da Allah ya ce mu yi duka haƙuri ne hmm. ka zo kai sallah haƙuri ne kai azumi haƙuri ne kai zakka haƙuri ne kai hajji haƙuri ne kai tsarki haƙuri ne ka bi iyayenka haƙuri ne ka yi zumunta haƙuri ne duka abin da Allah yake so a yi a yi a yi ai sai an yi hakuri an daure hmm. sannan ike iya yiwa haƙuri na biyu shine hakuri ga barin saban Allah abubuwan da Allah ya ce a bari ai sai da hakuri ake iya barin su wanda ba su haƙura ba ga sun je suna ta yi ba hmm. saboda haka kai ma hakura kai da baka hakura ba sai ka je ka wannan saban to kaga ashe sabo din nan da hakuri ne a hakura ka a shagiya a hakura ka a zina a hakura ka a sata a hakura ka a fashi da makami a hakura ka a shirka a hakura ka a bid'a a hakura ka a duk laifuffukan nan na shaye-shaye da ciye-ciye da sauran abubuwa sha'awoyi duka dan haƙuri ne kawai mutum zai yaki wannan abin ko ya haƙura da shi mm. ko ya san cewa daɗi ne na ɗan lokaci wanda zai ja masa asara kuma ta dindindin mm. sai ya haƙura saboda haka kaga kenan duka laifuffuka haƙuri ke sa a su kenan duk wanda kaga yana aikata laifi to karancin haƙuri ne mm. sannan na uku akwai haƙuri akan kaddara ba kasafai muke fahimtar menene kaddara ba mm. ita kaddara shine Allah ya san komai ya rubuta komai ya tsara komai ya halicci komai dan ya gudanar da komai da su wannan abun ba mu gani ba ba mu sani ba Allah da ya ne ya sani mm. to mu kuma Allah ya ba mu hankali ya ba mu tunani ya ba mu zaɓi ya ba mu irada da wanda muke mu kuma namu tunanin to sai ka shirya abu sai Allah ya kawo sama da shi mm. ko ya kawo daidai da shi ko ƙasa da shi ko ya kawo akasin sama mm. to waɗannan abubuwan in ka tashi karɓar su karɓe su da zuciya ɗaya cewa wani za ga Allah ya masa arziki wani za ka ga an taƙaita arziki wani ka ga yana samu ga wani yana rashi wani yana kuka wani yana dariya wani ya samu wani ya rasa wani ya yi gaba wani ya yi baya wani yana ciki wani yana waje wani ya tafi wani ya dawo wani ya yi tagomi wani yana murna wani yana bakin ciki wani ya mutu wani ya rayu haka rayuwa take ta gudana ba za ta tsaya ba hmm. to idan abu ya same ka mai daɗi kai wa Allah godiya in mara daɗi ya same ka ka yi hakuri ka jure to wannan ba kowa yake iya wannan ba sai mai hakuri hmm. da haka malamai suka kalli ayin alkur'ani tsaf suka ce duk ayoyin nan na alkur'ani da suka yi magana akan hakuri in ka kalle su za ka ga ɗayan uku daga cikin haƙurin nan suke magana a kai ko biyu daga ciki ko ukun baki ɗaya mm. Allah ya ce wala man sabara wa gafara inna zalika lamin azumin umur lalle ga wanda ya haƙuri ya yafe. wanda yana cikin manyan lamura a maka abu bai maka daɗi ba ka daure ka cije ka haƙura ka bawa Allah mm. Allah sai kaga ya saka maka ko ya fitar maka ko ya mayar maka da alkhairi ko kai ka kai ga nasara dan duk wanda ka ji yana taba ka ta baya to a gaban sa kake mm. to tunda kana gaban sa sai ka ci gaba da tafiya an ce zomo ya fi kare gudu amma abin da ya sa kare yake kama zomo tsayawa da waiwayi da zomo yake yake yi mm. yana tafiya sai ya tsaya wai ya ga yaya ya taho ko bai taho ba <laughs> so wannan bata lokacin da zai yi da gudu zai ta ba tsayawa ba abin nan to shikenan shi kuma zai gaji ya tsaya ba shi mm. to amma in ya daina gano shi sai ya tsaya yana kama ko ya tsaya ne shi kuma tunda ya san zomo zai tsaya ya ci gaba da gudu eh. sai ya zo dab da shi kuma sai ce wai zai kara zabaka mm. to sai ya kokari ya kade shi ko ya buge shi ko ya taba shi in ya faɗi sai ya turmushe shi mm. saboda haka duk wanda kake gaban sa to kai ta tafiya kawai mm. kuma kada ka damu tunda Allah ya duniya zuwa yau ba za ka ce kai ka fi kowa ba kuma ba za ka ce kowa ya fi ka ba su da za ka ga wanda ya fika da wanda kafi da wanda kuka yi daidai mm. a kuɗi ne ko a mulki ko a sarauta ko a talauci ko a wahala mm. duk abin da kake ciki sai ka duba ka ga wani yana kasa da kai wani daidai da kai wani sama da kai to in Allah ya baka sai ka gode in ya hana ka sai kai haƙuri mm. idan ka tashi kallo kuma ka dinga kallon na sama da kai a harkar lahira sai ka ƙara ƙwazo da ƙoƙari kuma ka dinga kallon na ƙasa da kai a harkar duniya sai ka ƙara godiya da wadata mm. idan ka ce za ka dinga kallon na sama da kai a duniya to har abu da baka gode ba mm. domin ko mai Allah ya baka sai ka ga akwai wani sama da kai in ku kana kallon na kasa da kai a harkar lahira sai ka taɓarɓare sai ka dinga ganin to ƙara nima ina kazawa na ma baya yin daidai da ni mm. Sau kullum sai ka dinga koma baya Fisa Allah ce fasbir kama sabara ulul azumi na rusuli ka yi haƙuri ka jure Ka mai da abota azuma daga cikin manzanni suka jure su ma hmm. wala tasta'jil lahum kada kai musu gaggawa ka annahum yawma yarawna hama yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar Allah ce kamar ranar da suke ganin abin da aka musu alkawari za su ga ba su zama a duniya ba sai dan kaɗan hmm. wani gudu Allah ce salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku za a ce ma yan aljanna sakamakon haƙurin da kuka yi hmm. muna Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairul lisabirina na'am Allah ya ce in za ku dau fansa ku dau fansa daidai da abin da aka muku amma da za ku yi haƙuri Allah ce haƙurin nan ya fi ga masu wato yin haƙuri ɗin. Hmm. Wani gurin Allah ta'ala yake cewa walaƙad kuzibar rusulun min qablika hmm. an ƙaryata manzannin da suka gabace ka. wasabaru amma sai suka yi hakuri. alama kuzibu bisa karyata su da akai. hatta a atahum nasruna har sai da taimakon mu ya zo musu wala mu li kalimatillah babu musanyawa ga kalmar Allah wala garja aka min il mursalina hakika labarin annabawan da suka gabata da manzani ya zo maka wani gurin Allah ta'ala yake cewa annabinsa illal ladzina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir sai waɗanda suka yi hakuri kuma suka yi aiki na kwarai. waɗanda su suke da lada wanda yake mai girma wani gurin Allah ya ce wallazina sabaru tiga a wajahi rabbihim wanda suka yi haƙuri domin neman fuskar Allah mahalicinsu. Mm. wa qamus salata suka tsayar da sallah wa min mimma razaqnahum sirran wa alaniyat suka kuma ciyar daga abin da muka azurta su a fili da ɓoye wa yadra'una bil hasanati sayya suka tunkuɗe kuma mummuna ta hanyar aikata kyakkyawa mm. ulaika lahum uqubad dar wanda su suke da kyakkyawan ƙarshen gida shine aljanna wani gurin Allah ya ce allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalu waɗanda suka yi haƙuri kuma ga Allah mahalicin su kadai suka dogara wato kaga ga hakuri ga kuma dogaro ga Allah mm. to kaga sun haɗa abubuwa da dama Allah wani guri ya ce inni yawan yawma bima sabaru yau nake yi musu sakayya sakamakon haƙuri da suka yi mm. annahum humul fa'izuna Allah ce lalle su ne masu rabauta kaga abin da ya ja musu wannan shine hakuri hmm. wani guri Allah ce ulaika juzawnal gurfata bima sabaru waɗanda su ake sakan ya musu da wani katafaren falo hmm. saboda hakurin da suka yi wani gurin Allah ta'ala ce ulaika utawna ajrahum marrataini bima sabaru waɗannan su ne ake ba su lada ninki biyu saboda hakurin su wa yadra'una bil hasanati sayyi'a kuma sukan shafe mummuna ta hanyar aikata kyakkyawa da za ta shafe ta hmm. wa mimma da zakanahum yunfiquna sannan ba su da rowa duk abin da Allah ya ba su na arziki ilimi ne ko kuɗi ko mulki hmm. sukan yi amfani da shi wajen ciyar da addinin Allah da bayan Allah gaba wani gunan Allah ya ce zina sabaru wa ala rabbihim su ne waɗanda suka yi haƙuri sannan ga Allah kaɗai suka dogara. Hmm. A wani gurin Allah ya ce hum a minhum ya Haduna bi amrina lamma sabaru. Allah ce mun sanya shuwagabanni daga cikinsu waɗanda suke shiryuwa da al'amarinmu lokacin da suka yi haƙuri wa kanu bi ayatina yuqinu kuma sun samu yaqini da sakankancewa da ayoyinmu shi sa malamai suka ce al yaqinu was sabaru sakankancewa da haƙuri su ake jagorancin al'umma da shi hmm. in mutum ba shi da haƙuri sana abin da yake yi shi kansa bai nutsu hankalinsa ya kwanta ba eh. to ba zai kai ga nasara ba da ka yaqini da haƙuri su ne makaman zaman duniya wani gurin Allah yake cewa walau annahum sabaru hatta ta kharuja ilaihim lakana khairan lahum zuwa suka suka sallama da annabi amma su jira ɗan lokacin da annabi zai fito hmm. sai suka fushi Allah ce to da za su yi hakuri da fi musu alheri har sai ka fito hmm. Allah wani gudu Allah ce wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira Allah ya musu sakamako saboda haƙurin da suka yi da aljanna da kuma kayan tufafin sawa a cikin aljanna din a wani gurin Allah ya faɗi dalilin da ke sa a samu nasara a samu kariya daga makiya ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit Allah yace idan kyakkyawa ta same ku sai ta bata musu rai ba sa son su ganku cikin kyakkyawa hmm. wannan hasada kenan idan kuma abin damuwa ya same ku sai su dinga murna Allah ce to idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah hmm. to kaidinsu da makircinsu da kutunkuilarsu da zagon ƙasansu da kitin kitifinsu. ba zai cutar da ku da komai ba hmm. Allah yana kewaye da abin da suke aikatawa a wani gurin Allah ce bala in tasbiru wa tattako wa ya'tukum min fawrihim haza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafi min al mala'ikati musawwimina eh, in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah hmm. suka zo muku nan take to anan ne Allah zai taimake ku da mala'ika dubu biyar waɗanda suke da alama kaga Allah ya ce zai taimake su amma su yi haƙuri su ji tsoron Allah hmm. in gurin Allah ya ce la wunna fi amwalikum wa anfusikum lalle sai an jarabce ku a cikin dukiyarku sai an jarabce ku a cikin rayukanku hmm. wala unna min allazina utul kitaba min qablikum kuma min allazina asharaku adhan kathira kuma lalle za ku ji da kunnanku daga waɗanda aka ba wa littafi da suka gabace ku da kuma waɗanda suke mushirikai za ku ji cutarwa mai yawa za su cuce ku wa in tasbiru wa tattaku amma in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmil umur wannan daraja ce babba a ce wannan yana cikin manyan lamuran da ake samun ɗaukaka a wajen Allah da shi. Kaga hakuri kenan. Mm. Shi yasa ‘yan wuta Allah ce islahu fasbiru aula tasbiru sawun alaikum. Ku dai ku shiga wuta ku ƙone a cikinta. ko ku haƙuri ko kakku haƙuri Allah ce ya rage naku mm. inna ma jizo to kaga annan su ba a ba su haƙuri saboda ba su yi haƙurin ba mm. Allah ya Allah ya ce wa manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattabi ma yuha ilayka wasbir ka bi abin da aka maka wahayi kuma ka kara haƙuri hatta ya hukuma Allah har sai Allah ya yi hukunci wa huwa khairul hakimi shine mafi alherin duka wani hukunci masu hukunci duka hukuncin Allah shine daidai shine gaskiya shine adalci na'am Allah ce wasbir fa inna Allah la yudhi'u al muhsinina kai dai kai hakuri kuma ka san Allah baya tozar taladan masu kyautatawa wani guri yake cewa wasbir wa ma sabaruka illa billah kai dai kai hakuri ka bai zama ba sai ga Allah wala tahzan alaihim kada kai ta bakin ciki saboda su wala ta kufi daikin kaka zama cikin kunci mai mayan kuruna saboda makircin da suke kullawa wani guri yake cewa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum ka haƙurtar da kanka tare da waɗanda suke kiran Allah mahaliccinsu safa da yamma yuriduna wajaha ba sa buƙatan komai sai fuskar Allah hmm. wani guri ya ce fasbir alama ya kolona duk magana da suke gaya maka mai ciwo to ka daure wasabi bi hamdu rabbika ka yi tasbihi tare da yabo ga Allah mahaliccinka hmm. wani guri yake cewa fasbir inna wa'adallahi haqqun ka ƙara haƙuri alkawarin Allah gaskiya ne za ka zo za su zo hmm. za a tambaye ka za a tambaye su wargo yake ce ya bunayya aqimus salata wa amur bil ma'ruf wanha anil munkar wasbir alama a sabaka. inna zalika min azumin umur yace ya kai ɗana ka tsaye da sallah ka yi umarni da kyakkyawa ka yi hani da mummuna ka yi haƙuri a bisa abin da zai same ka dama an kana aikin kirki dole abubuwa mara daɗi ko mai kake yi in dai mai kyau ne mm. to akwai wanda zai ce ba daidai ba ne to ka yi haƙuri ko mai kake kasuwanci ne sana'a ce waye ana da ce isbir alama ya koluna duk abin da suke faɗa maka ka yi haƙuri abda na dauda ka tuna bawa na ko ka ambaci bawa na dauda hmm. shi ai yayi haƙuri da wannan hmm. fasbir inna wa'adallahi haqqun ka yi haƙuri alƙawarin Allah na zai saka maka an cuce ka gaskiya ne wasu ta gafin lezambika ka yi haƙuri ka nemi gafarar kurakuran da kai wasu bibi hamdu rabbika ka yi tasbihi tare da cewa subhanallah walhamdulillah ko subhanallah wa bihamdihi bil ashi wal ibkar safa da yamma wanda yake fasbir inna wa'adallahi haqqun ka yi haƙuri alƙawarin Allah gaskiya ne zai zo ba fashi wanda yake cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli malamai suka ce irin waɗannan ayoyi fasbir kama bar ulul azmi na rusuli fasbir alama ya kolona fasbir li hukumi rabbika fasbir li hukumi rabbika wala takun ka sahibul huti fasbir sabaran jamila wasbir alama ya kuluna wa hajirum hajaran jamila wali rabbika fasbir fasbir li hukumi rabbika wala tuti minhu asiman aw kafura ya ayyuhal ladzina amanu isbiru wasabiru Wata wattaqullaha la'allakum tuflihuna Allah ya taba annaba hakuri da mabiyansa mm. saboda ba a cin nasara a cikin komai sai an saka haƙuri da haka wannan yasa malamai suka ta kwadaitar da mu suka yi ta cusa mana hanyoyi da za mu bi domin haƙuri ya zauna a cikin zuciyar mu domin kaiwa ga nasara a cikin rayuwa da kuma tabbata akan gaskiya da kuma samun tsira duniya da lahira duka yana cikin haƙuri shi yasa Allah ya taya ban masu haƙurin ya ta umarta annabi sallallahu alaihi wasallama da yin haƙurin kuma ya ta zaburar da mutane da su cusa wa kansu ko su tsaya ko su tabbata akan haƙuri mm. to wannan haƙuri kenan ta ɓangaren da muka bayanin kashe-kashensa guda uku haƙuri akan abin da Allah subhanahu ta'ala ya jarabce ka da shi na wato matsaloli da ba haka kake so ba da cututtuka da bala'o'i da yanayin ƙasa da yanayin kasuwanci mm. kada ka ji haushin kowa don baka ciniki ko don ka faɗi zaɓe ko don ka faɗi jarabawa ko don an kada kai wajen neman aure ko don jarin ka ya karye ko don asara ta same ka kawai ka mayar ga Allah kada kuma ka jingina wa kowa don alheri ya same ka farin ciki ya same ka jin daɗi ya same ka ka ce wata dabara ka ko wayan ko dabara wani da wayan wani ko kwarewa ka ko gogewa ka ko iyawa ka ce ta sa ka kai mm. ka san ba wannan duka daga Allah ne akwai haƙurin kuma da ake cewa sabarun billah sabarun lillah wa sabarun ma Allah mm. bayan jin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asabaru diya haƙuri hmm. haske ne amma hasken yana da ɗumi don malamai sun ce bambanci tsakanin diya'u da nuru hmm. shi diya'u haske ne amma mai ɗumi irin hasken rana hmm. shi kuma nuru haske ne mai sanyi irin hasken wata kaga wata yana da haske in ma ka zauna cikin hasken sai ya sama kamura mm. shi kuwa hasken rana sai ka ga kana gumi saboda shi yana dauke da zafi mm. to sai Allah ya siffanta hakuri da cewa haskensa mai dumi ne saboda juriya ne da cijewa da dagewa da haɗewa shi yasa jarumtaka gaba ɗaya tana bayyana a cikin haƙurinka mm. in kana da hakuri kai jarumi ne saboda shaidan zai zo ta gaya ma kamar kai kai ɗin nan yanzu wannan mutumin ko wannan matar ko wannan ni ne yanzu zan haƙura to sai ka ga cewa duk al'amari ka zo ka caɓa shi mm. shi sa mata muke ta ba su haƙuri zaman gida ɗin nan da kuke yi da renon yara da kula da mai gida ki auwa da yawa wata ran ba a yaba ba ba a ce an gode ba mm. amma kai kure biyu uku a faɗa ki da faɗa ga wahala ga bacin rai ga rashin wuta a wani gurin ga rashin ruwa ga rashin kuɗi wannan na miki kuka wancan ba shi da lafiya za ki kai shi asibiti wancan ya tafi makaranta wancan ya faɗa kwata za a wanke masa sannan ga girki an kawo za a yi sannan ga share gida kuma wannan abin babu farkon wata ba ƙarshen wata ba tsakiyar wata ba hutu mm. in ka ga mace ta yi hutu sai wani abu ne ya faru amma mafi yawa mata duk suke waɗannan abubuwa din to kaga in ba hakuri ba ba abin da zai jawo a yi zaman aure hmm. hakanan mai gida ka yo cefa ne kawo kuɗin uh, yaran makaranta kawo kuɗin uniform kawo kuɗin tam kawo kuɗin magani kawo za a tafi asibiti kawo na kati kawo na magani kawo na sabulu kawo mai kawo omo kawo kayan cefane mai ya kare sabulu ya kare kuɗin ha ya ƙare kawo kuɗin wanki kawo kuɗin kaza hmm. in ba hakuri ba mutum ma sai ya fushi ma ya ya fasa auren hmm. to kaga ashe rayuwa. aure gaba ɗaya haƙuri ne sannan Allah ya baka ƴaƴa wasu masu saurin ji wasu marasa saurin ji wasu masu saurin fahimta wasu marasa saurin fahimta wasu masu kiriniya wasu masu saurin fahimta haka nan sai ka yi haƙuri gaba ɗaya wata ra'a jarabce ka da makoci mai faɗa mai rigima mara godiyar Allah hmm. kai iyayenka kuma bai gode ba to sai ka yi haƙuri wata a ka da yan uwa wata ran da iyaye wata ran da abokan sana'a wani abokan siyasa wani abokan wajen aiki yadda za ka yi mu'amala da mutane a wajen aiki da kan hanya musamman da azumi da yamma ko da safe ko da tsakiyar rana wani bai yi ciniki ba ya taho a fusace mm. ka taho da mota ka goge shi sai a kare a kanka mm. wani ya kare a kan iyalansa wani wajen danja a nan za a yi rigima ba hakuri mm. wannan ba zai hakuri wannan ya wuce ba alhalin shi aka ba dama ya wuce wancan ba zai hakuri ba an dan goge shi ba zai hakuri ba wancan ya goge shi da gangan ba zai ba shi hakuri ba to kaga duk waɗannan abubuwa rayuwar nan gaba ɗaya hakuri take bukata na'am wata ma abin da zai dame ka gaba ɗaya shine baka da kuɗi ko kuɗin ba sa shigowa ko karewa suke yi sai mutum ya haɗa da wannan damuwa in ya kasa hakuri sai zo ya huce akan matarsa ko akan 'ya'yansa mm. to rayuwa gaba ɗaya idan ba mu lullube ta da wannan hakurin da azumi yake koya mana ba to kaga akwai matsala mm. shi yasa azumi bayan kasancewarsa makaranta ta tsoron Allah to makaranta ce ta koyan haƙuri hmm. kaga ai abin da ya sa ma muka yi azumin gaba ɗayansa haƙuri ne gaskiya domin haƙuri ne yasa sa kaki ci haƙuri ne yasa sa kaki sha haƙuri ne yasa sa kusantar iyalanka hmm. wanda watakila kana buƙatar iyalan watakila kana buƙatar abincin wataƙila kana buƙatar abin sha ɗin to amma ka basu saboda ganin girman Allah hmm. kaga haƙuri mutum yayi yi. shi sa Allah ya ce azumi na wane kuma ni nake sa sakayya da shi ka yan uwa mu ci gaba da ƙara haƙuri a rayuwarmu mu daina saurin fushi mu daina saurin faɗa hmm. mu daina saurin ɗaukan hukunci mu daina saurin yanke hukunci duk waɗannan abubuwa sukan haifar da nadama shi sa wani da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa wasiya annabi ya ce kada kai fushi hmm. ya ce ƙara mun ya ce kada ka yi fushi ƙara mun ya ce dai yi fushi hmm. suna ka malamai suka ce annabi ya kalli yanayinsa ya ga mutum ne mai fushi shi yasa ya ce masa kada ya fushi wani ko baya fushin ma sai an ce ya fushin shi kuma halitta sa haka take ba abin da aka masa ya fushi mm. so da haka shi ma akwai ranar da ya kamata kuma ya fushi domin akwai inda fushi yake zama abin yabo mm. akwai inda yake zama abin zargi mm. na nasha ta ce ban taba ganin fushin annabi sai an taba iyakokin Allah to kaga dole a yi fushi a nan mm. an taba Allah ko an taba annabi ko qur'ani ko musulunci ka ce ya musulunci ce kan ne fushi wace maka ka kai a nan fushin ake so kai eh. amma mafi yawa abin da muke yin fushi a kansu ba su ya kamata mu yi fushi a kansu mm. ko muka tashi yin fushin sai mu yi mai yawa mm. har ya wuce gona da iri akwai kuma inda shi kansa hakurin yake zama kuma in mutum ya yi shi da yawa sai ya zama sakar shi to nan kuma hakurin sai mutum ya masa iyaka shi ma shi yasa aka ce kakkai zafi da yawa sai jama'a su dinga jin tsoronka ranar da aka bayi gari kowa yana tsoronka to makirci kuma za a dinga yi na a ga an kau rabu da kai mm. kada kuma ka zama wato kayi lakwalako sako-sako da yawa mm. in kai sako-sako da yawa kuma komai sai ya lalace sai a rena ka wani ma ya zo ya lakace maka hanci mm. to kaga da rayuwar sako-sako da rayuwar tsanani rayuwa ce guda biyu da mutane in kai musu ita ba za a zauna lafiya ba hmm. shi yasa malam mai ishirini ya ce fasasa bi zakar khalqalinan wa shiddata hmm. saboda iya shugabanci na manzo Allah sallallahu alaihi da iya gudanar da mulki to yana shugabanci linan wata ranka ga yayi laushi yayi taushi wata ran kuma shiddatan kaga yayi tsauri yayi zafi hmm. saboda komai a aiwatar da shi a lokacin da ya dace lokacin da ya dace a yi fushi a ga kayi fushin to kai mutum ne domin kayi fushi a inda ya kamata lokacin da ya kamata a yi laushi a ga kayi laushin ya nuna kai mutum ne domin ka san inda ya kamata a yi laushi da inda ya kamata a yi tauri hmm. to kuma bai kamata kai tauri da yawa ba a lokacin da bai kamata ba hmm. ko kai sakaci da yawa inda bai kamata ba hmm. kai komai a lokacin da ya kamata lokacin da ya dace muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu haƙuri ya sa ya zama sifanmu a ramadana da wajen ramadana ya ko ba mu juriya ya kuma samu gama da duniya lafiya amin sun amin anan muke cewa malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah